الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تبتع الله الصلاة يتشيشي بأمين شوي نوجي تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ya ci gaba da karatu daga littafiyan alhaƙul mubin idan juzin ya wuce ciwo man ga babu fadda zuhdi fi duniya babi ne gaga ya ce falalayen zuhudu nan mana babi ne gaga ya ce falalayen ezubi cijo nan wato ala ya ga fi duniya wani lalawu gan ezuga jiki mu ezufu ba tutuwa nga daga na ga zo da fil dunya duba da milan biye yi da mutum no a a umma diga ne je fi zan ya zo de fil dunya na ezu shishi ulabi no guma da ezu shishi nga fa kanu ezu shishi nga dikiwo nga je ngichi ma ezu shishi nga awo ma ne je ni diga ne ni na dona ene je ni diga ni na amfani a rikiya niya wuce ma laguncewa alkiyami na ɗaya gangani yiwu lọ́jí gani ọkụ kọ́wọ̀ gẹ́ di eye ìṣó wòce di owó wòce di káyà wá ń jí fún wòce ga yí gan ẹnì ìdààmú ọ̀túnkọ́ èwe ra ìwá ìṣó ọ̀nà nga dán na ẹnì àgùn ẹgbẹ́ يعني عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع رواه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنه ما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الدنيا ملؤونة ملؤون ما فيها إلا ذكر الله وما والى وعالم أو متعلم قال الشيخ الألباني حسن رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اتجع النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه قلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطأة فقال ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها صحيح رواه الترمذي عن المستورد ابن شداد تقبع المستورد ابن شداد رضي الله عنه قال بيوغان قال رسول الله تيت تيت نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة يجي nfiya aga ga alam ɓangan ga alkiyami na illa mislu ma ya ji al'ahadukum isbi'ahu sai dai ke ko kwace ke ga laye gwa gingini yu ko ko ga laye gwa ɓire yu filiyen mi da niye do wuci watiya fali yanzu wuci fuci wule bi ma yarja kya je balo ya dunna. Ngo le ni wo ya dushi tanga koyi sai za ta gwa dadin wa ga gwa wa ta jo wadi ale no to yin do ji chino an ja no ko to to yin na ga yi jo e du ne ke ci da da hun jo alkiyani ko la ji gane wa wa fi jannayin don duwa lauka ne duniya تعديل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء ijen na emu yo na gazo na ijen na etauyo wa hayatu duniya illa mata'un guru lórí oku emu yo ne tazanin ijen kama yi an zanna minas samai fakta lọ́tọ̀ biyi na batul abu cewa gagan nuwa nuyo na ce kishi daga saman wuce ke ba be bai gole shi kin gole gole ko e gole ci aji wuce fazaye wani abele ne kere a ja aji faro wọn awo etu kura ce wani abele shiru da wuya ìṣẹ̀lẹ̀ wúnyẹ̀ ń dòrò à gole ẹ̀dàgbé dàzọ̀dẹ̀ ìdí wọ́n ṣe ci fìtí wa tó yìí lọ́wọ́ àfẹ́lẹ́ gọ̀wà àgbẹ̀kẹ́ mú ọjà gọ́ọ̀lẹ́ yìí e ga ida da me kwa ga wa fe ne ko no ji gojo ga be ga zugu la mi ushe she wa le no ndoro ya a ci ga ijenne ijenne alhaakum takathur atazurtum almaqabir e bogo zuga lugwa ebe no ajeli gaskiya ajebe bi kan gice za jan ajebe za ya gice za ebogo ya zuga ba a ya ne ta mutu ya cazo ba yige عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم سوي أكبر وشيغان كن في الدنيا كأنك غريب أتفيد يجوكي قال أو آمر سبيل ko mazane da zuza gwagana wa kana ibn umar radiyallahu anhu ma kudu. abla ibn umar sai ci je da bayan zamba ba hanyo ga idza amsayta fala tantazir as-sabah wa ga ci ba ya tula shi ma wa idza asbata fala tantazir al-masa wa maga ci ba ma ya tulo ma wa khudh min sihhatika limaradika wa ga jolla mini yan ya goya ba ta yawe wa mini hayatika limautika kuma mini yan rayuwa go ya jaliyewe rawawu al-bukhari al-imam al ga gobe hadisa abdullahi umar nan ga nim sa sai ga sun bauce gangan kun fi duniya ka na gari ake da yoke ganin in zaga da ya ga on ke ga jina ẹ̀ẹ́gá eh. eh, kándóró ní gágá dáàjì náà wọ́n á fi tú èjì ó yẹ́ ẹ̀bẹ̀jẹ̀ kaji mo máa sagara ṣan ká nàbó nu lábẹ́ náà wọ́n á ní kí wọ́n á gún lọ yíyà waje abin wuce umula da hawa gunan gubo kashi wuce a koro kwaye buroshi wo wula da jikiyo wuli ka saji bi uzo wula jikiyo wula da hagu bago ebo kawun gari maji a jiyo ebo e an jiya nile masu nan ba sun zini wuce bisimila ni a jiya ga jan a zai da shi waje ga yawo e ni guba sojo ni guba sojo to riga sojo kaza ci ba bonno wai da ya ji ba bonno wala kula ya ko ba sojo wala ẹgbẹ̀jì <laughs> ga eji ájọ ẹ̀gọ́tò ẹgbà dídáni tí àgbẹ̀jì fàró ọjọ́ àgbẹ̀rẹ̀ wọn àgbọ̀mọ́ láti kí ẹ̀hán lásàjà ẹgbẹ̀jì ko za ne da ga ko ne e za ga da zago ga ko wanda a faci ba a luwa wulu fauca ba dai ji yabo da ku da fa nga da nona wa da ka da ji yabo wuje na kasan wuce continue da zai nan wulu jiki wulu fi wali a bi da sabi da gadon auya wa kana ibn umar abdullah ibn umar afi radiyallahu anhu ma yaqul wa idza amsayta fala tantazir as-sabah waga shi lozu ya tula shi yamma wa idza asbata fala tantazir almasa wa maga ci balashi ma ya tulo zu ma. wa khudh min sihatika kalimar maradika wa ji walla min ya lafiyo go ya batewe wa min hayati kalimar mautika min ya rayuwa go kuma ya jaliyewe rawahu bukhari wato doga ka kula waje lafiya lokaci da wani da wa ga kaku na mawai bi rayuwar lokaci bi da wani wabi aji kino eh wa bi di rayuwa bi ana e bi go fe fala maro ci kaku na ga ibi rayuwa na sai no tu kirki kirki kirki kirki di gozo sai no tu wanji e bo aje di bi da bi a o fe bi le gan da mi ga yi da rayuwa mu ko kakuno ga ibe lafiya nan aku yi na e biyo bi girki e ba tan biya be kai da mi ga di lafiya de ma a a ko mun gane عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قولنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدنيا ملؤونه ملؤون ما فيها للي اجنا لا نبي نبوك لا انا في بنا الا ذكر الله في فيسوكو وما ولا غنبين لابن في فيسوكو ويباسوكو ويبا القرآن wajen salatu anabi wajen azkaru wajen guyatoci wajen akuri ko wai imani wai musulunci wai wa ilimi addini wai lotu me ilimi addini wai dabiya wai biya be lembar coci wa shirke wa biya be siri wa biya be munafinci wa biya be dukiye ko wa biya tiyele ko biribiri da sauransu wa ƙyale kaza fiji wani ne ba ta ga shago au alimin ko man au muta'allim ko mai ji makanta yana wani ga wani ije na waga ile na yana wa laijo na kya lawa ta ba su ku yana wa laijo na kya lawa ji alijan nan da wa laije wani ta lawa gaje min na je ilimi a jini wa ne da sun ce cinu ina wa laije wani bai wa da je ilimi a jini ji cewa ɓe kirki ya na su koi wani bai na su koi wani ya bo loje la kirki ko ne na ji da amfani ji wacce wa zani ga da wani walai ta ta zai duniya bi ta tasuruka ikbatan wa tasurru waqta jannayyan dunda kan wa mafiyo kan wa mafiwa ko liqa'un nas laysa yufidu shay'an al-humaydi yaji makanta abu muhammad ibn hazm mufega ga liqa'un nas gugu da wangi laysa yufidu shay'an wa la fa doro biya siwa al-ibsaru min qilin wa qalin sai dai zu doku biya ga ga fa aqlil min liqa'in nas yiga no ye gugu da wangi kiu illa li akhdhi li ilmi inda go ga da wa ilmi ya aw islahi halin ko tala marizo amma za mu ci diga laki da lo abun ba za ki bibi fi go ki ja mu go ki faransa go ki ntie go ki ada inimbo ki whatsapp ida inimbo jama'a sabita ibo suku icc mafa ki aji ba ya ti ya ti ki mazayo zai matso ba magon binjan gawon ji kyau gawon di labari za gari ke tafi in doro awa bi awa lokaci be lokaci zamani be zamani uwa su lokaci wucin wagwa kula tu ba na wuje fukuki ka tun daga ramadan ya baci wani wazi ba tu ba na wuje son wuje a eh gaskiya un fa ba nyara sa kudin fa bi wa ma eh kyawun so e ujima da mu ga da nan da ma jutu ba na wa shibo ngai kede ji to raka nya ba ngwa ni gawa ne haɓa mana ya zo ji ya zo kula gangani bai lamarin na shi Allah kiyaye gawa ne nan wani gan ene shiga alagun san so da alikiya ni ona zuga da dawu da be zuga da dawu da be jom ngo diga nya ko e ba nu diga inna dunya maluna tu malunu ma fiya na ngo le ene di bi amfani ba na wani junubi ngo diga nya ko wuncin malawu ga yanzu zo shigan wagon wulutu yan wai kuna ga biya maluna tu malunu ma fiyana yana ga adi amfani jona wata zawadu fa yana khaira zali takwa wazana tabo ne shiga bai wazana alkiyani sanu ga tun belu aljanna ne ijanna ga bu lutun aljanna wuji to su kashi sanu ba wasu je ga lutun lutun nan ijanna ga bu lutun yan ejimi na to su inna ma ya amaluku wa fiya wa fiya lakum ko inna ma ya amaluku wa fiya lakum ثم وفيكم إياها فما وجد خيرا فليحمد الله يبيو تشجو ميلو دا كان جاي متاغلو ويبا متاغلو ويبا تزانا جا الخير نا ومجي ابو يا تويتي انا ما تون الخير انا زكو فلا يلومن الا نفسه ادري تا دي دبي بطيب ني غان عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ولا بياني بسروي تروي مثالي مثالي يجي الله يسامحك Eh. eh no soko be ne bon soko imana soko be tun ana abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qala ittaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala hasirin ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa le ta faqama wucanaki wa kad asara fi jambihi go le ko zongu ci be ta ci na ma ni ta na wa de kiyo wa labu eh kapa kapa yo kason wa de layi layi wa mari kul na yi ga ya rasulullah ya tuce tuce ci la wutta khazna laka wuta da yi ga a waye tuci ko tintimu biya wani wa fe jiki nan na wa ta nan eh shamuji shamuji faƙala na biga mali wani duniya kin tohu bai jiyan ma ana fi illa kara kibi mi bai jiyan na mi fi sai ke kudin kwace ga na dai tuye ya tuci ne gwagana ita zalla ta ta shajaratin na biya waya fa karkashe ya ci sun mara hauta biyu wata raka hauta dubu na sai yi rawa hutun mili ba ga wani duniya nan ma ana illa karaki bin tazallata ta shajaratin summa raha wa tarakaha wale ina annabi sallallahu alaihi wasallam in ga wale ne lawo ya ce zudu da rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ko afta to bana annabi ne ce ga wale ko na ga wale za mu ji rayuwa din nan mu ji dole kan go ci annabi ti hafiyan kan go ci annabi sallallahu alaihi wasallam ji hafiya wa kando ci ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani jiyan tsaga tsaye da yugo dombi na biyan nuwe ga a fegiyo a fefi na fegi dombi na alasu wa da a tamur wa lima kando ci ba gobe wa ji shirye yi ci ne yi yaji a rayuwa mm-hmm. wani ba ẹgọgọ fàlẹ gan nínú zuudu yá níbi sọlọlọ àlẹ sọlọ mọ nga dìtì ọ nga dáná nna ma láwùgọ ebo na ọbẹlẹ zanúwẹ tiẹ bẹ mọta láǹtì kó bẹ ebi wùtí kó kó kó bẹ tìǹtì kó bẹ éèsì dẹkatọ ọ̀nà wùtí láwùgọ zà wùtí wọn á jẹ zàdédé à kúlù mọ́ni harama zinata allah ilẹ̀ ti àkàrẹ́jà ní ibadihi wà tọ́yìí bá tu mí ni fahimta ya cinu jihari duji nan zai duji haramu adiya ya bakwai ne wabe zai na wajen ajiye sarafu ma wala tusrifu inna Allah la yuhibbu al-musrifin ko mun gane diga kafin ja wannan ba ne ga ji daidai nan Allah ya ba mu lada ba ne ga cin bici nan Allah ya gafarta mana wal ilmu inda Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa